Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 6 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa a Najeriya hukumar hizba a jihar kano ta yi karin haske dangane da gargadin da ta yi da kuma shan alwashin daukar tsauraran matakai akan matasa da ke baɗala cin abinci da rana a sassan jihar a cikin wannan wata na ramadana kama kowace ranar laraba za a ji shirin ciwon mace na aisha ma'azu bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan ramadan a kaina sai kuma sharhin jaridun kamaru amma kafin nan gasar fil hashim gumel da halin da duniya ke ciki. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. Wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin Najeriya goma sha biyar tare da raunta wasu fiye da goma sha biyu a wani hari da suka kai a wani sansanin soji da ke jihar Kaduna da ke arewacin kasar, kamar yadda wasu majiyoyi biyu na rundunar suka bayyana a jiya talata. A wani harin baya-bayan nan da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an tsaron. ƙungiyoyin da gwamnati ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda sun haddasa barna a yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda suka kai hari ƙauyuka da garuruwa da makarantu tare da yin garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai. Wani jami'in soja a sansanin soja da ke garin birnin Gwara a Kaduna ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa 'yan bindigar da ke kan babura sun yi amfani da gurnati da sauran manyan makamai a wani harin da ya ɗauki sama da sa'o'i biyu a yammacin ranar Litinin. sojoji goma sha ɗaya ne suka mutu a harin yayin da sha tara suka samu raunuka an kai su asibitoci daban-daban guda uku a kaduna jami'in ya ce daga baya sojoji hudu ne suka mutu sakamakon raunukan da suka samu birnin da ya yi iyaka da jihohin zamfara da naija waɗanda ke cikin wuraren da ke fama da 'yan bindiga a ɗaya bangaren kuma babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya janar faruk yahaya ya ziyarci birnin Maiduguri inda ya yaba wa sojojin Najeriya game da ƙoƙarin da suka yi wajen ƙwato ɗimbin makamai daga hannun mayakan Boko Haram ko kuma ISWAP. Ga dai ƙarin bayani da Janar Faruk ya yi wa wakilin Haruna Dauda biyu. Yakin da muke da waɗannan terrorist an samu wasu a Timbuktu Triangle, wasu a Sambisa, Kamzero, Ukuba, Injimiya, Farisu and other locations across the theater. Uh, kaga akwai ma wasu waɗanda ba nuna ba. waɗannan kawai ne waɗanda kenan kowane sekto kaje akwai irin waɗannan waɗansu karɓo suka kwato daga waɗannan eh, yan ta'adda in ka je mungunu muna da su in ka je mai eh, matu muna da su in ka je ko dambo akwai waɗanda aka kwato waɗannan waɗanda kawai wannan operation ya kawo ne sannan kuma ba mu kare ba muna nan sannan duk waɗanda ke ɗauka waɗanda makamai lokacin su ya yi lokaci ya kare dama waɗanda sun ka gane sun da sun bayar da kansu don a zamna lafiya yan sauran tsiraru da annan suna ganin ba kare ba muna zuwa ya kamata su masu dawo a zamana lafiya a samu ci gaba sannan muna godiya godiya ga dukkan mu da ke nan na ruwa na sama 'yan sanda da sauran masu ruwa da tsaki hadda mutane 'yan najeriya masu kyakkyawan fata ga aikinmu in allah ya so za mu kawo kashin wannan a gai da haruna dauda biyu da wannan tattaunawa Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko yayin da ibadar azumin watan ramadana takan kama tsakanin musulmin duniya hukumar hisba a jihar kanan najeriya ta yi karin haske dangane da gargadin da ta yi da kuma shan alwashin daukar tsauraran matakai akan matasa da ke baɗala cin abinci da rana a sassan jihar a cikin wannan wata na ramadana sai dai malamai sun ce tilas ne iyaye su kara ƙaimi wajen ba da tarbiyya da ta dace ga 'ya'yansu kafin a cimma buri daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Hukumar Hizbar ta Kano wadda wata dokar majalisar dokokin jihar ta kafa a shekara ta 2004 kuma yanzu haka take da dakaru fiye da dubu tara a sassan jihar ita ce ke da alhakin aikace-aikacen umarni da kyawawan ayyuka da kuma hani da munana a tsakanin al'ummar jihar baki daya. a farkon wannan mako ne dai kwamandan hukumar ya fitar da wata sanarwa da ke jan kunne da yin gargaɗi ga matasa masu bujirewa dokokin azumin ramadana suna ciye abinci da shaye-shaye da rana kuma a bainar jama'a yana mai cewa babu ko shakka jami'an hukumar za su saka kafar wando guda da matasa masu irin wannan ta'ada malam hussein ahmed shiriyar guda da ke zaman mataimakin kwamandan mai kula da ayyuka na musamman ya yi ƙarin haske dangane da wancan gargaɗi jan kunne. Dama ai ba mu ne muke kewaye gari ga so ayi suna wannan ba. A'a jama'ar unguwa ce ko jama'ar gari za su ga ana wani abu bai kamata ba kamar irin wannan ɗin to sai su zo su faɗa. Mu kuma sai mu daɗa mutane su bi bayan abin su ga abin haka iki to in hakan yake to sai a kamo wa'annan mutanen a musu nasiha kuma wannan azumin sai sun ƙarasa shi daga farkon azumin bara zuwa karshen sa an samu wannan rahotannin kuma hizba ta aikinta a an samu bara mun samu waje kamar guda uku har zuwa biyar an samu a ɗanbare wanda nan aka ɗebo su aka umarce su na farko dai su ci gaba da azumi bayan sun ci gaba da azumi kuma a ƙarshe aka yi musu nasiha kuma da jan kunnen in ba su bari ba to za a kai su kotu wanda kotu kuma in ta kai su kuma gidan gyaran hali kaga azumin dole kenan ko ana so ko ba a so an samu a ajawa ja'in kenan hizba ba za ta sauƙaƙa ko kaɗan gabanin keta alfarmar Allah keta alfarmar wannan wata na Ramadan ba. A nasu ɓangaren malamai sun ce akwai bukatar iyaye su ƙara himma wajen cusa tarbiyya ta gari ga 'ya'yansu musamman matasa domin kubutar da su daga halaka da ma sauran jama'ar gari. Malam Mustapha Muhammad Dandime na cibiyar da'awa ta Mu'azu bin Jabal a nan Kano ya yi tambihi akan haka. Yana ɗaya daga cikin abin da ya zama wajibi ga iyaye su fara tarbiyyantar da 'ya'yansu kafin a kai ga wannan matsayin. Kuma lokacin da aka ce an kai ga wannan matsayin al'umma dole su tashi dalili saboda na ƙasa kada su wayi gari ko su tashi su ga ana yi. misali yara ai tun suna kanana ake koya masu azumi akwai waɗanda suke rabi rabi ma dan su saba har ma su cika azumin cikakke lokacin da ka ɗora yaro ka ce ya azumi kuma ya ga kowa baya cin abinci zai ƙara masa ƙaimi wajen yin azumi amma ka ce yaro ya azumi ya dau azumi sai ya ga wani babban mutum yana cin abinci zai ce a to ko babana ne yake so ya matsa min akan in yi azumi bayan ga wani can ma yana cin abinci to saboda haka kaga illar da yake kansa ta shafi waɗanda suke azumi da ya juya kan waɗanda shari'ar musulunci ta halarta wa sha ko cin abinci da rana a cikin watan ramadan kuwa malamin ya ce in za ka ci abinci da larura ka ci abinci to kuma gida ka ci abincin akan wannan larura sai ka dawo ka zauna cikin mutane kowa da kowa idan ma tafiya kake to samu wani waje ka ɓoye ka samu ka ci abincin yadda wani ba zai yi ma mummunan zato ba baya halatta musulmi ya rika tafiyar da rayuwarsa akan mummunan zato malam mustapha muhammad dima kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti takwas na dare. Yanzu dai gasar fili dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban ƙasar Ukraine ya gargaɗi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata kan rashin ɗaukar matakin dakatar da yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, tare da yin kira ga Moscow cewa za ta fuskanci hukunci kan laifukan da ta aikata. Shugaban ƙasa Vladimir Zelensky ya ce muna tunkarar ƙasar da ke mayar da hawa kujerar naƙi a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa 'yancin mutuwa, in ji shugaba Zelensky game da ƙasar Rasha. wadda ta yi amfani da ƙin amincewa na Vito. wajen dakile duk wani mataki a majalisar. Wannan yana lalata dukkanin nasarorin tsaro na duniya. Yana ba su damar yin laifi ba tare da an hukunta su ba. Don haka suna lalata duk abin da za su iya. Shin kuna shirye da rufe Majalisar Ɗinkin Duniya? Kuna tsammanin cewa lokacin dokokin ƙasa da ƙasa ya wuce? Zalinski ya tambaya. Idan amsar ka a'a ce, to ana bukata a gaggauta ɗaukar mataki. dole ne a dawo da dokokin majalisar ɗinkin duniya nan take ya ce dole ne kuma a yi la'akari da irin ta'asar da aka yi wa al'ummarsa Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta ce kashi ɗaya bisa hudu na al'umma Afirka miliyan 346 na fuskantar matsalar ƙarancin abinci. Matsalar in ji Red Cross ta mamaye duk faɗin nahiyar tare da miliyoyin iyalai suna tsallake cin abinci a kowace rana. da kuma matsananciyar yanayin yunwa da ke fuskantar barazanar karuwa a cikin watanni masu zuwa. Abubuwan da suka haifar a cewar Red Cross su ne rikice-rikice da fari da hauhawar farashin abinci da hauhawar farashin mai da kuma tasirin annobar coronavirus ta yi. Wannan bala'i ne da ba a lura da shi ba, miliyoyin iyalai suna fama da yunwa kuma yara suna mutuwa saboda rashin abinci mai gina jiki. in ji dominic stilhard shugaban ayyukan kungiyar red cross ta duniya daga ƙarshe yayin da duniya cikin rashin haƙuri ke neman kawo ƙarshen annobar covid-19 wata cuta mai saurin kisa ta tarin fuka ta samu sabon ƙarfi tare da yin barazana ga miliyoyin mutane a duniya in ji masana kiwon lafiya ƙarancin kuɗaɗen gudanar da shirye-shiryen ganowa da kulawa da cutar da ma ƙarin mace-macen da ake samu yaƙi da tarin fuka na duniya ya ga babban koma baya mun yi asarar samun ci gaba a shekaru biyar ko sama da haka a yaƙin da ake da tarin fuka saboda taɓarewar annobar covid-19 david daudi masanin cututtuka a makarantar kiwon lafiya ta jami'a johns hopkins ya shaida wa murya amurka hukumar lafiya ta duniya ta yi tsokaci kan kimar daudi amnas melvog mai magana da yawon hukumar ta who ta ce cutar covid-19 ta sauya ci gaban da aka samu na tsawon shekaru a duniya wajen magance cutar tarin fuka kuma a karan farko cikin fiye da shekaru goma fiye da rayuka miliyan 66 ne aka ceto ta hanyar shirye-shiryen maganin tarin fuka tun daga shekara ta 2000 kuma WHO ta yi tsammanin jinyar masu kamuwa da tarin fuka miliyan 40 tsakanin shekarar 2018 da 2002 wanda ya yanke yawan mace-mace a cikin rabin shekaru goma da za su kare a shekarar da biyar. a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. Madalla Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanti, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace, muna tattaunawa ne akan batun wakilcin mata a fagen siyasa da irin kalubalen da yake fuskanta. Kuma kamar a makon da ya gabata muna tare da barista Sa'idu Sa'ad, sannan mun karɓi bakoncin Hajiya Jamila Abdullahi Abubakar 'yar siyasa daga jihar Kano, inda za mu mai da hankali akan kalubalolin da wakilcin mata a fagen siyasa yake fuskanta. amma sai dai kafin wato duma cikin shirin bari mu ji irin gwagwarmayar da hajiya jamila ta fuskanta a fagen siyasa da kuma irin kalubalolin da take gani suke fuskantar wannan al'amari na wakilcin mata a fagen siyasa sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. gaskiya tun jamhuriya ta wannan siyasa da aka koma ta mulkin tsohon shugaban kasa general obasanjo muka shiga ma'amalar siyasa muke gwagwarmaya har kuma yanzu muna cikin ta cikin hukuncin ubangiji kuma mun ga abu iri-iri da dama mun gani a jihohinmu mun gani a ƙananan hukumominmu mun gani a ƙasa baki ɗaya saboda na yi aiki da ƙungiyar da ake ce mata nigerian project yi fafutukan yakin neman zaɓe na shugabancin ƙasa so a nan gaskiya na samu ƙalubale saboda a lokacin ina da ƙarancin shi shekaru akwai mata manya da suka girme ni a cikin harkar siyasa amma despite the fact da aka ga ni ina da ilimi na yi karatu na boko sai aka bani jagorancin mata a jihar kano daga nan kuma saboda abubuwan da suka ga ina yi na ci gaba a tafiyar yakin neman zaben shugabancin kasa sai aka cire ni aka kai ni national aka sa ni a cikin wani kwamiti na yakin neman zaɓe to a nan gaskiya a nan na samu kalubale na mata wanda mataimakiyata ma ta nuna ita ba za ta yadda da jagorancin yar cikinta da ta haife ta ba ba a nan gaskiya ban ji daɗi ba amma da yake siyasa muke yi ban nuna rashin jin daɗi ba sai na ɗauki abin ba komai ba duk wani abu in za a yi sai in ba ta girman sai in ce ta ƙaddamar da shi ko ta yi to a nan gaskiya wannan kalubalen sai ya zo ya zama ba kalubale ba sai na samu ma canji na alkhairi a ciki saboda yadda na tafiyar da abin cikin lumana cikin siyasa to a gaskiya mu mata a Najeriya mukan samu kanmu a wani yanayi na kama ana dan tauye mu ana ba mu mukaman da ba su taka kara sun karya ba sai a ce an baki woman leader ko kuma an baki dai wani mukami da bai kamata a ce sai mata ake ba ba ya kamata duk wani mukami da dama da za a ba namiji a cikin siyasa mu ma mata a ringa ba mu wannan dama da mukamin muna amfani da shi amma saboda kin san mu a arewacin Najeriya mukan ce siyasar mu addinin mu addinin mu siyasar mu kuma al'ada ma tana taka rawa ɗari bisa ɗari a harkar siyasar mata a bangaren arewacin najeriya saboda za ga mu kamar mace tana da rauni ba za a yadda da jagorancin ta ba amma yanzu da yake an samu ci gaba an samu wayewa an samu ilimi a cikin addinin musulunci ma an samu da siyasa aka tafiyar da shi komai rayuwar gidan kama da siyasa kake tafiyar da shi to za a iya gwada mu mata a ba mu wannan damar kamar muna neman mu samu mata da yawa a cikin shugabanci na siyasa kamar mata su fito takarkarin kananan hukumomi majalisar jiha majalisar tarayya majalisar dattawa gwamnoni mataimakin gwamnoni har shugaban kasa muna fatan mata su kai wannan matsayin da za su fito su yi wannan jagorancin saboda muna ganin duk abin da namiji ya yi mace ma za ta iya yin fiye da haka in Allah yadda aka ba ta wannan dama. To barista za zaki dora akan batun kalubale? To ashe ba wani abu ne ba zancen mata a siyasa muna da kalubale tabbas zan iya ce miki abu uku zuwa hudu sun kalubalanci siyasar mace. babban ni abin da yake damuna shine zancen tsaro siyasar najeriya ta zama abin da ta zama na biyu shine zance yadda siyasa ta zama kasuwanci mafi yawancin mata a najeriya saboda halin da muka samu kanmu babu kuɗi a hannunsu ga kuma wani abu wanda allah ya bamu wanda mu ne gaba shine zancen iyali mace tana da yara ƙanana siyasa za ta mata wuya in dai ba girma suka yi ko kuma allah ya taimake ta tana da masu taimaka mata na hudu kuma al'adunmu da wani rashin fahimtar addini ma wannan zan bari malamai su bayani saboda ni a tuntuɓar da na yi da na fara shiga siyasa malami guda ɗaya bai ce min haramun ne mace ta shiga majalisa ba akwai ma da ce to in ba ku shiga baya za a yi a san damuwarku har ya kara min da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wurin zama na mata a majalisa har rana ma aka ce an fitar a shura aka ce ga inda mata saboda a zo a ji me damuwarsu to kaga in dai shugaban halittu masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ba mace dama ta shiga majalisa to kai waye yau zaka rinka cewa addinin mu ya hana to a ganin na wayannan su ne dai kalubalen siyasar mace gare ki hajjiya Jamila ina mafita ga wannan al'amari kamar matan sukan ce a'a in wannan na zaɓe ta za ta min ɗagawa ko za ta juya min baya a'a ba haka ba ne mata yanzu mun dunkule muryar mu ɗaya muna goya wa 'yan uwanmu mata baya muna son mu ga mata da yawa sun fito neman mukamai daban-daban kuma muna roƙo muna kira da kakkausan murya a gwamnatin Najeriya da ya duba mu ya dube mu kallo na tsanaki ya dube mu da ido na tausayi na iyaye mata mu masu tarbiyya ne kuma masu tarbiyyar ne ya ba mu dama ya ba mu fama-famai kyauta na takarkaru ya kuma goya mana baya ya bamu abin da za mu yi takara da shi mu fito mu nemi takarkaru saboda ya ga sauyin da za mu kawo a cikin siyasa kuma siyasa ta masu ilimi ce yanzu an tsabtace siyasa an gyara ta da ilimi ake da hankali ake da basira da lura duk matar da kika gani a harkar siyasa a fagen siyasa to ta san me take yi ba irin karazi ba haka mata na da na wancan jamhuriya da suka yi siyasa da mai ilimin da mara ilimi da za su iya shiga ko yanzu ma akwai akwai marasa ilimin waɗanda su suna nan a cikin siyasa suna taimakawa suna ba da shawarwari saboda sun ga jiya sun ga yau amma da yake abubuwa kuma in ya zo na harkar ilimi za a nemi masu ilimi su yi kuma matan ana ba su dama kamar wannan gwamnati ba mata mukamai muna da hadda mataimakiyar gwamnan jihar kaduna mace ce ya ba mu ministoci ya ba mu advisoji ya ba mu abubuwa da yawa na mata barista mafi mahimmancin aikin yana gare mu mata da ragowar mutanen najeriya duk wanda yake ɗan najeriya ne kuma ɗan mace ne mijin mace ne wan mace ne kanin mace ne uban mace ne ya kamata a ci wannan abin ya dame shi ya shiga kuma da gaskiya dame sa ya kamata mu je mu koma mobilizing goyon baya ga waɗannan abubuwan da muke nema a dokance tun daga world level ba aikin mutum ɗaya ba ne ba ba aikin 'yan siyasa ba ne ba aiki ne da ya shafi kowa ya shafi malamai ya shafi sarakuna ya kamata a yi wa mutane bayani wannan jahilcin da muka shiga da yasa ake danna hakkin mace addinin mu ba da haka ya zo ba babu addinin da yawa mace gata kamar addinin musulunci idan mutum yana karatu mutane ba sa karatu ƙur'anin nan da hadisin nan allah ya yi ne wajibi dukkanin mu ɗauka mu karanta shi idan kana karanta wa'yansu hadisan da aka yi saboda martaban mace amma yanzu duka an juye abin sai a ce musulunci musulunci musulunci wallahi zan iya rantsuwa babu wanda ma daraja ta ɗaga shi a musulunci a ciki da mace da namiji kamar mu saboda ni abin da yake bani mamaki musulunci da ya fara shigowa ma mace ya fara bawa yancin ta ana binne ta ce aka ce a daina binne ta zaka ga hadisai iri-iri wanda mace a ce aljanna ka tana karkashin kafar mahaifiyarka a ce in ka haifi 'ya'ya mata uku kai musu tarbiyya mai kyau ana maka albishir da aljanna duk banga inda aka yi wa namiji duk irin waɗannan gatan ba amma sai gashi shi mun samu kanmu al'ummar mu muna danna hakkin mace to ni gani nake canji yana hannun malaman mu su ɗauki shugabancin abin nan a fahimtar da al'umma yadda matsayin mace yake a cikin musulunci. mai sauraro a nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau amma idan aka kasance da mu a shirin na gaba za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai kuma bakin namu da solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. fara sun zai na muna wannan mako ne da jaridar da ke ta kasar da kamar an gada ta mana cewar ci gaba da ake yi don farfado da ake na hanyoyin kara kuɗaɗen jari a kamfanonin kasar jamhuriyar kamaru tun shekarar dubi da goma sha tara da aka fada cikin cutar nan ta coronavirus wanda ta yi wa duniya daurin kalangu gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ce ya kan ta shirya tsaf wajen ware waɗansu kaso na musamman domin farfado da kamfanika a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar economy ta ƙasar kamaru ita kuma ta ce akwai alamar cutar muran tsuntsaye a jihar yammacin ƙasar jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka masu sana'ar kiwon kaji a gonakansu al'amuran zai iya shafar su musamman ma wajen karyar tattalin arzikinsu jaridar yarite kuma ta bayyana mana cewar darakta tana na hukumar ruwan shan kasar jamhuriyar kamaru kan wata musta shafe Balanga ya yi alkawarin gina waɗansu katafaren bohol-bohol a garuruwa 20 da ke ƙasar jamhuriyar Kamaru domin sauƙaƙa wa al'umma amfani da ruwan sha mai tsafta waɗanda suke ayyukan yau da kullum. sai jaridar economy an da ita kuma cewa ta yi farashin kudin auduga ya yi tashin gauran zabi a fadin duniya kasancewan kasar jamhuriyar kamaru tana daga cikin kasashe da suke noma auduga haka zalika farfadowan farashin audugan zai sanya kasar jamhuriyar kamaru ta ci gaba da kokari mutar aga ta cewa ta haɓaka bangaren noman auduga a fadin kasar jaridar jaridar kuma cewa ta yi 'ya'yan jam'iyyar sai ko cpdm na kasar kasar jamhuriyar kamaru ta shugaba paul biya sun gudanar da bikin kirkiro jam'iyyar tasu yau shekaru 37 kenan a fadin duniya sai kuma jaridan the guardian post ta kasar kamaru an ita kuma ta hango mana cewar ministan kudi na kasar kamaru mr louis paul mataze ya yi wa masu zuba hannun jari a kasar jamhuriyar kamaru na kasashen duniya alkawarin yadda za a yi a ci gaba da kare bukatunsu musamman ma a yayin da yanzu haka gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru take bude hannu ga masu buƙatar zuba hannun jarinsu a fadin ƙasar baki ɗaya sannan kuma gwamnatin ƙasar tana ƙoƙarin muta gaya ta ga cewa an bude harkokin kasuwanci domin ci gaban kasashen duniya a kasar ta jamhuriyar kamaru. Za mu kammala shirin da na wannan makon ne da jaridar Lushu ita kuma shagube ta yi kan yadda kamfanin sadarwa na kasar jamhuriyar kamaru orange masu zaman kansu suke kara tsawala wa al'umman kasar ta kamaru tsadar yanar gizo-gizo a faɗin kasar baki daya ana ta ce ya cancanta a yanzu haka 'yan kasar kamaru su samu garabasa na amfani da data da suke yi a faɗin kasar baki ɗaya. muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida muhammad awal garba yanzu kuma sai darussan ramadan a kaina albarkacin watan ramadan Assalamu alaikum na ɗahiru Umar Sarki ana kike mai suna malam Kocel. Falalar Ramadana lalle Ramadan tana da falala da yawa amma yadda malamai suke ta bayanai yadda manzon Allah ya faɗa da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata yake faɗa a cikin Qur'ani. a wannan wata gaskiya wata ne wanda yake duk kowa ke fatan Allah ya sa Allah ya sa ya kai shi wannan lokacin saboda alkhairin da suke cikin sa ana gabatar da ayyuka da yawa a wannan wata din ana so mutum ya tashi kada ya yi wasa ya rike sosai musamman matasa su taso wannan lokaci ne wanda yake mutum abin da ya ga a wurin ubangiji Allah zai amsa masa ya tashi kare wasa wajen na filfilo yawan katon alkur'ani wanda ko duk abin da ka yi shi za a ninka maka fiye da wanda da ka yi sa'ada saboda haka ya kamata kuwa lokaci na wanda ya kamata gaskiya bai dace mutum ainihin wato ya kamata baccin kama a wannan lokacin shi ma kansa falala ne za a baka lada a kansa eh, da haka ina ga yan wana matasa mu tashi mu yi kokari wajen raya wannan dare da kuma karanta alkur'ani da wanda ba dare ba rana Allah kuma ya datar da mu a cikin wannan falala din Allah samu dace da wannan falala kamar da dai gabata mun san dai wannan wata din Allah ya kasa shi kamar kashi uku din kamar da aka faɗa ainihin farko rahaman sa na biyu kuma samun gafara na uku din kuma shine samun yantawa din to wannan gaskiya Allah ta'ala yake cewa yana wannan wata watan sa ne yana alfahari da wannan wata ina wannan wata na ne da haka duk wani abu da ya mutu bawa ya ciki shi Allah ainihin wato Allah yana alfahari da wannan abu kuma yana ainihin farin ciki da wannan abu da duk bawansa zai a wannan wurin yana shirye da ainihin wato zai biya masa bukatarsa duk abin da ya roƙe shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice wasu 'yan bindiga sun kashe sojojin najeriya goma sha biyar tare da ta wasu fiye da goma sha biyu a wani hari da suka kai a wani sansanin soji da ke jihar kaduna da ke arewacin ƙasar, kamar yadda wasu majiyoyi biyu na rundunar suka bayyana a jiya talata a wani harin baya-bayan nan da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an tsaron ƙungiyoyin da gwamnati ta ayyana a matsayin 'yan ta'adda sun haddasa barna a yankin arewa maso yammacin najeriya inda suka kai hari ƙauyuka da garuruwa da makarantu tare da yin garkuwa da ɗaruruwan ɗalibai. Shugaban ƙasar Ukraine ya gargaɗi kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya talata kan rashin ɗaukar matakin dakatar da yakin da Rasha ke yi da ƙasarsa, tare da yin kira ga Moscow cewa za ta fuskanci hukunci kan laifukan da ta aikata. Shugaban ƙasa Vladimir Zelensky ya ce muna tunkara ƙasar da ke mayar da hawa kujerar naƙi a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa 'yancin mutuwa in ji shugaba Zelensky game da ƙasar Rasha, wadda ta yi amfani da ƙin amincewa na vito wajen daƙile duk wani mataki a majalisar. Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta ce kashi ɗaya bisa hudu na al'umma Afirka miliyan ɗari da da arba'in shida na fuskantar matsalar ƙarancin abinci. Matsalar in ji Red Cross ta mamaye duk faɗin nahiyar tare da miliyoyin iyalai suna tsallake cin abinci a kowace rana. da kuma matsananciyar yanayin yunwa da ke fuskantar barazanar karuwa a cikin watanni masu zuwa. Abubuwan da suka haifar a cewar Red Cross su ne rikice-rikice da fari da hauhawar farashin abinci da hauhawar farashin mai da kuma tasirin annobar coronavirus ta yi. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru Karfe uku agogon gane ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da shirin Arewa a yau. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.